Masu sauraro Assalamu alaikum. Nur Ado Suleiman ke muku barka da saduwa cikin sabon shirin muhallin rayuwarka da ke zuwa kai tsaye daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI. Shiri ne da ke mai da hankali kan batutuwan da suka shafi muhalli, canji da ɗumamar yanayi sai kuma noma da kiwo. A wannan karan shirin zai yi duba ne ga batun kona daji da har yanzu wasu daga cikin manoma a ƙasashe masu tasowa musamman a nahiyar Afirka ke yi domin sharar fagen fara shuka amfanin gona. Ƙwararru kan muhalli da fannin noma sun tabbatar da cewa illolin kona daji walau da manomi ya ƙirƙira ko kuma dalilin tashin gobarar dajin na da tasiri wajen rage tarin albarkatun da ƙasar noma ta ƙunsa. Wanda muddin ta rasa su sai an shafe lokaci mai tsawo kafin ta maido da sinadaran. wasu daga cikin manyan illolin da kona daji ko gona kan haifar kan rage ingancin kasar noma da masanan suka bayyana sun hada da daina rike laima musamman idan wutar da aka kunna wa gona ta ɗauki tsawon lokaci tana ci hakan dai yana sabbaba zurarewar ruwan sama daga sashen ƙasar noman da ya sha kuna ba tare da ruwan ya ratsa cikin ƙasar ba lamarin da kai tsaye zai haddasa bushewar wajen batu na biyu kuma shine yadda kona ƙasar noma kan sabbaba ƙasar ta yi zafi fiye da kima saboda aukuwar matsalar farko da na ambata ta rashin riƙe laima ko kuma ruwan da ya kamata ya shiga cikinta hakan kuma zai haifar da kalubale wajen samun sauƙin fitar tsiro na amfanin gona kamar yadda ya kamata saboda konewar ƙananan halittu da kuma sinadaran da tsirrai ke matuƙar buƙata kafin su girma to ko mecece matsayar wasu daga cikin manoma kan wannan tsohuwar hanya ta kone ƙasar noma domin sharar gona bayan gano illolin da ke tattare da hakan wakilinmu a garin abuja babban birnin tarayyar najeriya muhammad sani abubakar ya yi tattaki zuwa wasu gonaki inda ya samu zantawa da wasu daga cikin manoma tun iyaye da kakanni ake da al'ada na kona gona kafin a yi noma ko kuma a ce kona daji kana cikin masu irin wannan kona gona eh ba shakka mun gaje shi kuma ba mu rabu da shi kwata-kwata ba don muna aiki da shi sai dai daga nan baya ne mun so mu samu bayanai na noma iri na zamani cewa bai kamata mu dinga kona a ah, ciyayi a gona kafin a yi noma ba amma mu yadda muka tashi dama mun riga mun gaje shi ne kuma mun saba da shi saboda in ba an yi haka ba ba ya za ka yi da ciyawa a lokacin sai dai in ka kona ne zai baka filin noma to amma yanzu iri noma na zamani ana ce mana ya kamata ya zama taki to wannan lokaci da ka ɗauka kana yi a da ya har yanzu kana yi eh har yanzu kana yi eh har yanzu muna yi tun da har kana jin shawarwarin cewa ba a so a ƙonan ka taɓa daina ƙonawan bayan yadda ka saba din eh to mun jaraba kuma kaga yana da yana da wahala kwarai da gaskiya don saboda yan baka kona gona ba ciyawa suna sauri girma a iri wannan wurin don shi ciyawa za ka bar shi ciyawa in ba sa wuta ba zai tsaya in ya rube ma kenan fa in bai samu ya rube ba ma sai ka sake sa wuta to saboda haka mun muna gani ni gani kenan fa mm. yanda muke yanzu gaskiya bukata ba ta biya ba don wanda muka saba da shi din shine konawa din to iri na zamanin da ake ba mu shawara muna tsoron muka yi shi haka ciyawa zai rufa gona kuma muna tsoro ma in kafar ciyawa ya yi yawa gona akwai wadansu kananan abubuwa da za su shiga su kwana su shiga ciki su yi zama kama irin macizai da su eh, kunamu haka za su samu wuri su fake to lokaci da ka je aiki a gona sai ka gani in baka yi ba su harba maka. Wato na fahimci ka ga mai karamin karfi in dai ba wai irin wanda zai yi noma misali na manyan manoma ba ga dai mai karamin karfi zan yi noma wannan sabon tsari na a cikar a kona gona wahala ne kwarai da gaske wahala ne don saboda wani tsari ma da ake muke amfani da shi yanzu ana ce a sa magani a kashe ciyayi na gonan to amma masu aiki masu bincike sun nuna cewa kashe ciyayi din na yana da illa shi ma kamar wani irin illa kenan wai illa ga shi abincin da za ka yi a gonan in ka kashe ciyayin ka sa kaya gona kayan da ka ɗauko daga nan gona ana gani kama ba zai samu karbuwa a su kasashe ba wato ana ganin kamar da sauran burbushin sinadarai ko kuma eh, maganin da ka fesa zai shafi kayan gona na'am na'am dalilin kenan to wannan abu yana ganin ya sa abin nan bai sa ka karin gumi sabon tsarin yadda ya kamata ba saboda yadda ka saba ta fi baka biyan bukata eh kwarai da gaske don saboda sabon tsarin din nan ana bukata magana kuɗi ne ai mm. in dai za ka bi sabon tsari da ake amfani da shi yanzu magana kuɗi ne mm. to amma mai karmi hali ai ya saba gare muna ci gaba da yi wanda za mu sa wuta ne mu kona yi lokacin ya yi mu yi noma eh. to shi din ba mu rabu da shi ba gaba daya har yanzu to in muka koma ta bangaren albarkatun gonan da za a samu za ka iya cewa idan misali a lokacin da ka kona gona kana samun buhu hamsin ko kuma a ce buhu talatin da wannan wanda ka ci koka da shi yake da wahalan nan kana ganin ka samu abin kirki da ka gwada to gaskiya bambanci da bai yawa ba don saboda na zamani muna so mu gani alama kamar yana dan ba mu fiye da yadda da muke samuwa to muna gani kama ko an yi ci research din ne ba tabbatar da shi sosai ba shi yasa eh ah, muna tare da malam fesil sa'id shi na ga gonan naka ma na da girma kuma daidai gwargwado kana kokari a noman ya kake naka harkan noman kana kona daji kona kona gona kan kai noma ne ko kuma ya kake yi naka gaskiya bana kona gona ina iya na kokarin na samu taki amfani da shi nakan samu taki na bature kuma ana samun na gargajiya duk wanda ya irin na gargajiya kaman kashin dabbobi shi ma ba kowane irin noma kuma da irin kasar da zaka yi amfani da shi yawwa shine amma ka yadda da da ka yadda ga abin a kona gona abu ne kusan da za a ce tun iyaye da kakanni da ake da wasu ma bare shi ma yakan zama musu abin nan sun ma kasa bari duk da maybe kila tunanin abubuwa na ci gaba na zamani kai wani iri kake yi eh wato bana kona gona wato kona gona yana da nashi illa eh. idan aka yi lissafin shiga ba ka san mu har yanzu idan muna lissafin muna lissafin mu abinda me zai amfani da ni yanzu yanzu ne mm. to ita kuma duniya ta sake dole in kana lissafi za ka lissafa shekara goma mai zuwa ko hamsin mai zuwa me zai amfani abin da ka bari a baya to shi kona gona yana barnar da ba a gane shi ma wani sai shekara kamar hamsin mai zuwa yana kawo wannan abu da ake kira a hausance wato zaizayar ƙasa da sauransu yana daga cikin daga cikin abubuwan da ke haifarwa ƙonawan yana illata itatuwa har ga wanda ma ba za mu cin ba shi ma yana da nashi amfanin wajen rike karfin kasa eh. ka cire itacen nan mai karfi da zai rike kasan eh. ka ka rige wa kasan nan karfi eh. iska tana tafiya da shi kasan shi kanshi yana budewa hmm. to wannan abin da su tura suke wato suke kira desertification ko hmm. to yana haifar da wannan abu zantawar wasu manoma da wakilinmu muhammad sani abubakar a garin abuja Dr. Shatima Mustapha tsohon minista ne kuma ƙwararre kan fannin noma wanda kuma har yanzu ya kasance mai ruwa da tsaki a wannan fanni. A nashi ɓangaren, jan hankalin manoma ya yi da cewar kona daji gona ko kuma ƙasar noma na tattare da illa duk kuwa da cewar akwai amfanin da kasar noman ke samu daga tokar da ke nitsewa cikinta kasancewar tana tattare da wasu sinadarai da kan taimaka mata. Don kaje ka sare gona ga itatuwa ga wane ne ga ciyawai da sauransu to waɗannan idan aka ƙona shi tokan da zai rage shi tokan kanshi zai shiga cikin ƙasa ya albarkaci ƙasan domin ka san irin su take da me da ake sawa ɗin akwai wasu sinadarai da ake kira su elements ɗin nan su wane ne ga sunan da phosphorus zinc waye kaza kaza ga sunan ga sunan kala kala to wasu ɗin idan an ƙona a cikin tokan ana samun su wani lokaci yana da amfani ba za ka rufe ka ido ka ce ba shi da amfani ba amma illa shi shine idan in ka tashi kwana daji shi wuta baya kwana abin da zai sa wuta ya kwana sai dai in ya ya ta da rafi ko inda akwai ruwa ko wani dutse ko wani abu tunda ba zai ci wannan abin ba sai kauce in akwai ciyayi ko kuma itatuwa a wurin sai kauce otherwise shi wuta kan shi ba zai kauce ba kuma wasu itatuwan da a cikin wannan abin na ake kona su din nan wasu itatuwan na ba 'yan bana biyu ko bana uku ba ne eh. yanzu ana misali in ka dubi dazuzzuka mu za ka tarar kamar itatuwa irin su aduwa da sauransu sun daɗe a wurin ko kasu tsamiya duk sun daɗe don ka kona irin waɗannan itatuwa yaushe kake da wani shekara ɗari ko hamsin da za ka samu ka dasa wani tsamiya ya tashi ya maka ya maka yaya ya maka inuwa kuma shi ainihin yanayin zafin da zai taso ai yana da illa akan ko ruwa da za a samu ko kuma yi da mutane da suke zaune a karkara da sauransu zafin zai karu kaga ba zai musu daɗi ba ƙasa kanshi yana bushewa an ruwa ruwan da ake samu a cikin ƙasa wanda in an yi shuka da shi shuka zai tashi sai bushe akwai illoli da dama ba shakka. To amma in muka yi la'akari da bangaren da ka taɓo da yake da ɗan amfani da kuma inda yake da illan a wani shawara kake ga shi ga manomi ya kona gonan kan ya yi noma ko kuma rashin tan shi ya fi alfanu a'a a wannan tambaya naka yana da nauyi ba zan iya ce kai tsaye ai shi noma ba kaman ciwon kai ba ne in ka samu ciwon kai za a ce ka je ka sha wannan magani ciwon kai zai zo ko kuma kar ka sha ba ai sha'anin noma ya fi karfin haka dole a tsaya a yi la'akari da yanayin tukunna kafin ka ce kaza kaza kaza kamar yadda na ce in ka kona kara kona wasu abubuwa masu amfani wanda kamar ruwa da yake cikin kasa wanda in ka shuka ko baka samu ruwan sama ba da shi yabanya zai tashi to wannan duk zai bushe kuma idan ka kora wasu abubuwan ita kamar tokan yana da amfani in ka samu ruwa tokan zai shiga cikin kasa ya arzutar da ƙasan saboda ko baka sa take ba irin wannan tokan in akwai shi kasan da mutanen mu a gargajiyance sai kaga kamar lokacin rani ya zo sai kaga mutane suna ɗaukar abin datti haka a bayan jaki suna kaiwa daji suna tarawa a cikin gona saboda idan ruwa ya zo in ya watsar da waɗannan abubuwa amfanin zai shiga cikin ƙasa Dr. Shatima Mustapha tsohon ministan noma a Najeriya kuma ƙwararre mai digirin digirgir a fannin na noma. Ƙaramin ministan lura da muhalli na Najeriya Ibrahim Usman Jibrin wanda ya ce illolin da ƙone dajin ke haifarwa ya fi amfaninsa yawa nesa ba kusa ba ya danganta matakin ƙone dajin da wasu manoman ke ci gaba da runguma da ƙarancin kayan ayyukan noma na zamani kira muke gare su su fahimci ah, amfanin da za su samu daga ƙone dajin ƙalilan ne bisa ga in ba kona dajin ba sau da yawa rashin kayan aiki su suke sa mutane ke daukan matakin kona daji misali za ka ga mutum ne tun da safe ya tafi gona da adda ya sassaɓe duk abin da zai iya sassaɓe bishiyoyi ne ciyayi ne ya tara su gindin wani babban bishiya sai banka musu wuta to kaga zai kashe wannan bishiya ɗin watakila wannan bishiya ya fi shekara hamsin ya tashi a gan shi ne kawai a gona ah, akwai itatuwa da dama da muka san su da wanda ba a ganin su yanzu misali kaga ah, ba za ka samu kamar dinya su kaɗanya su ɗorawa su ah, magarya da irin su dai wanda da mun san su wani daji wani abu ne wadda an daɗe ana yin sa to saboda an daɗe ana yi sai ya kasance mutane ma ba su ɗauke shi wani abu ne mai illa ga muhalli ba ga misali wani lokaci za ka ga mutane da suke da dabbobi da zaren damina ya kau an fara shiga rani suna allah allah su samu ciyayi wadda za su sabon tsiro sai ga an bankawa daji wuta to shi mai bukata yana neman ya ga sababbin ciyayi ne da za su fito kuma yana ganin in ba ya kona wannan dajin ba sababbin ba za su fito a kan lokaci ba shi kuma yadda allah ya yi al'amarinsa ko ka kone daji ko baka kona ba idan lokacin da ya ɗiba wa wannan tsiro ya yi na ya mutu zai mutu ya bushe ya ruɓe kuma sabo ya sake fitowa to garaje ne na ɗan adam yake sa yake sanya wa daji wuta domin yana ganin wannan shi zai hanzarta fitowar sabon tsiro to a wannan gefe kenan kamar da na faɗa tun farko kowa da yake an daɗe ana yin wannan al'amari mutum ya tashi ya ga ana yi bai ɗauka wani abu ne mai illa ba amma idan mutum ya zauna a karkara inda akwai dazuzzukan nan idan ka sanya wa daji wuta da farko abinda za ka fara gani za ga ƙananan irin su kwari da duk wayansu halittu kowa gudu yake yana neman inda zai kaucewa wannan radadin wutan da za ta iya halaka shi ba a maganan ma ƙananan halittu irin su beraye da gafiyoyi da zomaye da sauransu ta bakin karamin ministan lura da muhalli na najeriya ibrahim usman jibrin To dangane da wannan kokari da ake ci gaba da yi na wayar da kan manoma bisa illar kona daji ko kuma kasar noma za a iya cewa sarafa ya zo daidai akan gaba kasancewar a farkon watan da muke ciki aka gudanar da wani taron ƙasa a garin Abuja wanda ya tattara masana muhalli da fannin noma kan matsalolin da suke haifar da illa ga muhallin honorable muhammad usman ɗan majalisa mai wakiltar mazaɓin makarfi da kudan na jihar kaduna wanda ya samu halartar wannan taro ya yi wa muhammad sani abubakar ƙarin bayani alhamdulillah mahimmancin dai wannan taro na ƙasa shine muna so a yi amfani da wannan dama domin mu ilmantar da kanmu, mu ilmantar da masu ruwa da tsaki kan harka da ya shafi muhalli. Mu kuma duba ainihin dokokin da muke da su a yau, mu ga shin wayannan dokoki yaya suke, shin akwai Ah, wa'inda ya kamata misali a amendin nasu a masu gyara domin ci gaban ainihin ƙasa da kuma dai musamman jawo hankali na babban ƙalubale da muke fuskanta a harka da ya shafi uh, environment a wannan ƙasa shi ma ɗin kaman sashe na lafiya da sauran sectors da muke da su a wannan ƙasa babban abu na farko shine magana na Kuɗaɗen kudaden da ake ware ma environment harkar muhalli gaskiya ba da yawa a 2016 abin da aka ware da 2016 da 2017 2016 na san 0.32% na kasafin kuɗi aka ware ma environment muhalli a 2017 budget ina ganin shi ma bai kai 0.40% ba na kasafin kuɗi na najeriya wanda aka ware ma muhalli bayan in dai har muna so muhallin musashin nan ya inganta bisa abubuwa da yawa yau da uh, wannan sashi yake fuskanta ya kamata akalla an ware kashi da bai gaza 1.5% ba na kasafin kuɗi na ƙasa ga wannan sashi na environment to kaga in muka zo wannan taro da za mu yi na ƙasa dukkan irin wannan saboda mun nemi masana da yawa wasu daga daga jihohi da yawa na najeriya daga jami'o'inmu wa'anda za su zo hatta da gwamnoni wa'anda za su zo su yi bayani kan wannan kalubale da muke fuskanta domin tare kaga za a ba da shawarwari in jama'a aka fahimci halin da ake ciki don kaga za a iya ba da shawarwari na yaya za a yi mu fita wannan ba zan manta ba a shekarar da ta wuce mun tafi eastern nigeria eastern part mm. jihohi misali na kudu maso, maso gabas imo anambra enugu abia da ibonyi in ka je ka ga yanayi na zaizayen ƙasa a wurin gabaki ɗaya ta riga ta lalace a nan arewa kanshi akwai wasu jihohi da yawa waɗanda yake suna fuskantar wannan matsala to kaga ya zama wajibi a zo a zauna domin a tattauna a gashin menene mafita honorable muhammad usman dan majalisa wakiltar mazaɓin makarfi da kudan na jihar kaduna yayin ƙarin bayani kan taron da ƙwararru suka yi kan inganta muhalli da ayyukan gona a najeriya da wannan kuma shirin zai dakata sai a mako na gaba idan mai duka ya kai mu a matadin muhammad sani abubakar ni da na gabatar nura ado suleiman ke fatan mu huta lafiya